وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha takwas ga watan uku shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da sha takwas ga watan sha shekara ta dubu biyu sha shida miladiya muna darasi na ɗari da goma sha a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria yan yau a inda za mu tashi duka-duka karatunmu za mu tike ne akan abubuwa kamar haka na farko dai hukuncin plaster wa kabari ko kuma yaɓe wa kabari in na ce filasta wanda za a yi da siminti kenan suna ce da shi ismint da larabci ismint ba wuta kuma muna cewa siminti da kuma yaɓe da ake yi da ƙasa ko taɓo da kuma hukuncin gini akan kabari da kuma abin da ya shafi yin irin daki ko kubba din nan akan kabari ko kuma yi wa kabari fenti ko na makamancin wannan ne na kayan kwalliya da ado da kuma girmama kabarin da ake yi shine abin da zamu tattauna yau insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa malam yace amma tajsisu fa huwa min al وهو الكلس والمراد الطلي به قال في القاموس وجسس الإناء ملأه والبناء طلاه بالجس ولعل النهي عن التجسيس من أجل أنه نوع, نوع زينة كما قال بعض المتقدمين وعليه فما حكم تطيين القبر للعلماء فيه قولان الأول الكراهة نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف والآخر أنه لا بأس به هكاه أبو داود عن الإمام أحمد وجزم به في الإنصاف وهكاه الترمذي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال النووي عقبه ولم يتعرض جمهور الأصحاب له فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي قلت ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع وألا تنسفه الرياح ولا تب ولا تب تبعثره الأمطار فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستهب وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه مهدث ما لك cewa magana abin da ya shafi yi wa kabari plaster asalinsa daga aljisu ne kamar yadda masu kamus na larabci suka faɗa ana nufin kamar a yaɓe shi a mai filasta kenan ya ce dalilin da ya sa aka hana a yi wa ƙabari wato filasta saboda filasta nau'i ne na ado da kwalliya yanzu misali duk yadda gida ya kai da kyau inda aka yi shi da block idan ba a yi masa filasta ba to kamar da sauran kwalliyar da za a yi mai ko ba ka bane na'am gini ya ginu an saka mai bulo an yi komai an yi cekin an yi komai amma ana ƙara masa filasta don a ƙara masa kwalliya ya ɗauki fenti kuma a ganshi subul subul sumul sumul wannan filasta nau'i ne na ado bayan wato dada ƙara ginin ƙarfi to akwai kuma ado ya fi shahara dai da ado kamar yadda wasu daga cikin malamai magabata na wato minal na suka faɗa yace to idan mun dauki filasta haka to ya magana yaɓe akwai yaɓe ta hannu ko idan an yi ginin ƙasa ba ana yaɓewa ba a a sa masa attinu to shi kuma fa ya malamai suna da ƙaulani akan kan yaɓe na farko dai wasu sun ce karaha ne karaha haramun ne a yarensu su magabata in sun ci abu makaruhi ne inda an yi itilaki to ana nufin haramun ne wannan shine wato ra'ayin al'imamu muhammad kamar yadda da wato a karatunmu na baya mun nakalto wannan yadda albani ya nakalto allah ya masa rahama kuma kullum idan ya ce makaruhi a mazabarsa to ana nufin haramun ne shine kuma ra'ayin abu hafs cikin malaman hanabila kamar yadda ya zo cikin wato littafin al'insaf wani ra'ayin kuma suka ce babu laifi yin yaɓe yaɓe kabari la hada ra'ayin kamar yadda imam abu dawud ya hakaito shi daga imam ahmad yaɓe ba filasta ba yaɓe a kwaba ƙasa a ba. kamar yadda zo a cikin al kuma turmizi ma ya kai toshi daga imam shafi'i Imamun nawawi da ya zo kan wannan zance sai ya ce jumhurin mutanenmu 'yan mazhabar mu ba su yi magana akan matsalar yaɓe ɗin nan ba amma dai zance mafi ingancin inganci wa annahu la karahata fihi babu makaruhanci karhanci a kai kamar yadda aka nasanta kuma ba a samu wani hani karara da ya ce kada a kwaba ƙasa a yaɓe kabari ba albani ya ce wala Allah sawaba tafsilu ala nahwi ma ya wannan magana ta imamun nawawi abin da ya fi dacewa ya kamata a fasa bakinta a yi ta dalla-dalla yawwa ya ce kamar haka idan har manufar yin yaɓan attatuyinu shine yaɓe a sa ƙasa taɓo a yaɓe shi idan manufarsa shine a tsare kabarin a tsare mutuncinsa da karfin kabarin da lafiyar kabarin yanda yake din nan a bisa ka'idar shari'a a tsayar da shi kada ya ruzayi sai aka kwaba ƙasa aka yaɓe shi kuma yaban ya zama girman kabarin da tsawon kabarin daidai yadda shari'a ne take so to wannan babu laifi ba dan komai ba misalin a ce waɗanda suka yi yaban sun yi ne ba dan saboda kada iska ta lalata shi ko kuma ruwan sama ya faffasa kabarin to fa wa jaizun biduni shak wannan ba laifi sai a dora maganar imamun Nawawi akan haka li'annahu yuhaqiqu ghayatan mashru'atan saboda yana tabbatar da wata manufa wacce take shar'antacciya yace kuma wannan shine fuskar wanda ya ɗauki ra'ayi na hanabila can da muka faɗa a baya cewa sun ce an so a yaɓe kabari don saboda wannan manufa ne to amma idan manufar shi ne don a yi masa kwalliya a gyara shi a gan shi neat a gan shi fes a gan shi tsab wani hawa min ma la fa'ida fi daga cikin da makamancin wannan cikin abubuwan da ba su da fa'ida to wannan fala ya juzu bi halatta bali annahu muhdathun saboda bid'a ne zuwa a yi wa kabari kwalliya a gyara shi a sa masa tayil kaga wannan da ado ne to wannan bid'a ne bai halatta ba wannan shine abu na karshe da malam ya faɗa dangane da abin da ya shafi filasce kabari kenan yanzu a karshe mun tafi akan haramun ne yi wa kabari filasta akwai hadisi a cikin muslim ya haramta yi wa kabari filasta akwai hadisi cikin tirmizi ya haramta yi wa kabari filasta duk annabi ya hana wannan ya al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an saba ana yi ko mu a garinmu ana yi ko mu muna ganin haka mai kyau ne yana da kyau a yi wani wani abu ne daban tunda kuma manzan Allah ya ce kar a yi kada a yi a yi haƙuri a bi annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah ku koyi da shi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wai me yasa duk ake ta kokarin toshe waɗannan abubuwa saboda wuce gona da iri akan kabari yanzu mutanenmu akwai waɗanda suke zuwa kabarin nan sai su mai da shi malam wani mashad wurin wani biki wurin wani taro ana yi wa kabari dawafi yanda ake wa ɗakin kaba dawafi a yi wa kabari kwalliya da ado yanda ake sa wa ka'aba riga a ƙasar nan akwai waɗanda suke sa wa kabarin malamin su riga ko kabarin waliyinsu ko shehunsu riga ɗinka yadi mai tsada a rubuce shi da qur'ani da ayatul kursiyu da wasu addu'o'i da wuridai ma na bid'a bayan wannan abin da aka yi na bid'a kuma a rubuta wasu addu'o'i na bid'a a jiki duka ana yi saboda mai saboda wuce gona da iri ba a tuntuban shari'a lokacin da ake kawai dai ana ganin meye ne ya dace a yi da ra'ayi kawai sai a yi akwai wanda ake zuwa a samu allo a rubuta qur'ani izu 60 gaba daya yan muri haka a kafi tunaninsu qur'anin da aka rubuta aka kafi akan ƙabarin nan zai yi masa wani abu a ƙasan nan akwai mutanen da in za su zubin da mutum likkafaninsa sai a rubuce shi da qur'ani izu 60 wannan farin yadin likkafanin wallahi da zarar ya mutu za a samu ƙwararru marubuta wani kuma kafin ya mutu zai sa a rubuce masa shi ƙur'ani da da ake rubuta da izo sittin a samu wani alƙalami mai siririta a rubuce sai a naɗe shi da wannan ƙur'ani jahili da bai yi karatu ba idan ya gani sai ce wane ya more da ƙur'ani aka lullube shi mai ilimi kuma zai tambaya wace ce in an ga dama kuma sai a yi ma wasu tambayoyi a ci a ah, to shi ya aka yi haka aka zo aka sa shi ya danne qur'ani tun da likafa ne aka yi mai ya kwanta kan qur'ani kenan duka wannan wuce gona ne da iri da bidiyoyi da mutane suke a sa wa kabari wuta a sa wa kabari fanka a yi masa tayil mai tsada a yi wurin zama a kawo kafet mai tsada a shi shimfiɗa a gefe saboda baki idan sun zo ziyara su zauna su yi addu'a su roƙa ba wai su roƙa masa ba ai shi ana gani ya tsira ya kamata mu ji tsoron Allah malamai da suke ɗora mutane akan bata ya abudun alqubur su ta bauta wa kaburruka wannan haramun ne don kada a yi haka din ake ta toshewa filasta fa aka ce karai filasta to ga wanda zai je ya gina ɗaki guda wallahi akwai kabarin da wallahi girman ɗakin wallahi ya fi wannan wallahi sa mutane su ta zuwa ziyara sai ka ce kabarin wani annabi daga cikin annabawan Allah su ta girmama abin su je su ta bauta ni da kaina a ƙasar nan na je ziyarar kabari na shehu usman dan fodiyo a sokoto na je na masa addu'a amma lokacin da na ji sai ga wasu dattawa da ni da mutanen da muka je da su da gemu na dinnan da komai ba ce mu yake shiga ka roƙe shi na ce ta ɓare maka kayi kuskure wallahi kuwa shiga ka roƙe shi wanga wuri an zo an yi addu'a ba ta faduwa ƙasa banza shiga ka roƙe shi wala haka aka yi ko duk da ku muka je ai shiga ka roƙe shi sai na tausaya masa idan ni na san hukuncin kar a roƙi kabari haɗarin roƙon kabari to ina ga 'yan uwana waɗanda za su zo daga nesa saboda suna ƙaunar shehu sai aji a sa su ta roƙa bayan an gama kuma a ce akwai 'ya'yansa akwai matansa akwai wa duk ajera maka su duk gasu nan ka je ka roƙe su Allah ya saka malaman sakwata da alkhairi suna kokari matuƙa wallahi an rage abubuwa da yawa amma ina gaya muku abin ba a cewa komai wani za a shi ya je gindin kabarin malam ya kafa kansa yana ta kuka yana neman jari yana kuka kwarai da gaske matarsa ba ta haihuwa yana kuka yana bukatar kujerar umra yana kuka yana bukatar kujerar siyasa saboda an ce mai aje gurin a roƙa ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ba a kiran wani ba Allah ba kowa yi shi idan akwai wani dan adam da ya cancanta a kira shi ba Allah ba manzo Allah ne mun sha faɗa wannan muna maimaita to shi ma ya faɗa idan sa'alta fas'alillah wa idan sa'anta fas'in billah so duk waɗannan abubuwa abubuwa ne wadda ba daidai ba duka daga cikin bidiyoyin da ake har hajji ake zuwa na wasu kaburka hajji wallahi a ce idan ka je ka kai ziyara kabarin wani ka je kai dawafi wallahi ya fi aikin hajji duk ana yi shi sa imam malik Allah ya masa rahama ake cewa lan yasluha akhiru hadhihi al umma karshen wannan al'umma ba zai taba gyaruwa ba sai da abinda na farkon ta suka gyaru ku yi abinda na farko suka yi ku huta kada ku yi abin da kuke da ra'ayi kuke son ku yi ba shine daidai ba ku bincika yaya aka yi kun fahimci wannan to mun gama magana plus ya kabari ko shafe shi to sai maganar rubutu kuma alkitaba rubutu a kan kabari malam ya ce wa amma alkitabatu fa zahiru alhadisi tahrimuha wa huwa zahiru kalami al’imami muhammad wa sarraha shafi’iyyatu wal hanabilatu bil karahati faqat wa qala an-nawawi rahimahullah qala ashabuna وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لأموم الحديث واستثنى بعض العلماء كتاب تسمي الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا قال الشوكاني وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس والذي أراه والله أعلم أن القول بصفة هذا القياس على إطلاقه بعيد والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ألا وهي التعرف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المؤرفة فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم dangane da rubutu akan kabari rubutu akan kabari malam albani ya ce zahirin hadisi yana nuna haramun ne yin rubutu a kabari kuma shine zahirin maganar imam muhammad cikin a hanafiya kenan ya kuma ce imam shafi'i ya sarraha ya fitar da zance fili cewa haramu ne rubutu akan kabari haka hanabila ma suka tafi a kai suka ce kara ne faqat rubutu akan kabari ka tuno kaburukan da kake iya tunowa masu rubutu a kansu yanzu shi muke magana a kai daɗin karatu aiki da shi imamun nawawi yake cewa mutanen mu 'yan mu suna faɗa daidai ne shin rubutun nan akan kabarin nan akan allo aka yi shi allo ko wani karfe ko wani katako akan mamacin idan an yi rubutun sai a caka shi akan daidai mamacin kamar yadda al'adar wasu mutane ta gabata haka ne ya imamun nawai mu ma a najeriya nan muna dan fafatawa ko kuma ma a wani ne ko ma ba allan ba ne ko a takarda ne ba mamaki yanzu a samu ci gaba a ce a plastic za a ringa yi fa kulluhu makruhun li umumil hadis duka wannan abun ki ne ba a so saboda hadisin nan da ya zo ya yi haramci akan yin rubutu akan kabari tirmizi ne abu da ne imamu muslim duk sun ruwaito hadisan nan ba a san rubutu akan kabari ya jama'a jama'atul muslimin kar a yi do Allah kada a yi ai haƙuri ka ku jawo mamacin masifa ka mutu yi maka bida a kabarinka wasu malamai sun keɓance hukuncin rubuta sunan mamacin kawai alhaji abdullahi usman gadon kaya ai taba zuwa haji ko yawwa to <laughs> kada na je ne a ringizo <laughs> to kamar misalin a rubuta wannan sunan La'ala wacce wajhi ba wai an yi ne wato dan niyar ado ba a'a an yi ne dan a gane wannan kabarin wane ne saboda wani yana so ya zo ya mai addu'a Allah sa kuna ganewa wasu malamai sun ce babu laifi a rubuta sunan mutum tsura ba da niyar ado ba a niyyar kawai a gane wannan kabarin na wane ne sunan kawai bal ta'arrufi dan a gane shi idan aka ta binne mutane shekara biyar shida bakwai ba a iya gane kabarin an ji ziyara gaskiya sai an yi da gaske to wasu suka ce to a iya rubuta suna aka ce me dalilin ku suka ce kiyasi ne muka yi ku rike kalmar kiyasin dan zamu zo mu magana a kanta kiyasi wannan analogical in ah, analogical order wato kamar a ce saboda kaza to mu ma mun yi kaza dan kaza yayi kama da kaza to me kiyasan annabi ya ce a hadisi da usman ibn mas'uni ya rasu a ɗauki dutse a ɗora a kan kabarin don saboda in na dawo zan kai ziyara in gane kabarin ɗan uwana me ya ce a dutse ko? type to sai waɗanda suka ce a rubuta sunan nan suka ce ah, to da annabi ya ce a ajiye dutse dan a gane to ai iya rubuta suna ma dan a gane to wannan shine kiyasin wancan dutse ne sai muka yi kiyasin dutse da me hawa kamar yadda ya gabata a matsalar da muka tattauna ta 155 imamu shaukani ya ce imamu shaukani ya ce wannan taksisin da aka yi taksis ne bil qiyas malaman wato majority jumhurul ulama sun tafi akan haka a taksisu bil qiyas yace la annahu qiyasun fi muqabalatin nasi ba wai qiyasi ne aka yi shi ya ci karo da nasi ba kamar so yake an samu wato wato an samu compliance an samu dacewa wancan annabi ya ce a sa dutse wannan kuma aka ce a rubuta suna ba wai ƙiyasi ne ya ci karo da nasi ba kamar yadda ya zo a zau'un nahar to sai dai akwai wani sha'ani kuma akwai tattauna ta malamai akan ingancin wannan kiyasin bil kiyas yace ce abinda nake gani wallahu alam ingancin wannan kiyasi a ce wannan kiyasi ya inganta sake ba kaidi wani abu ne wanda yake ba'id والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية كاغا wannan kiyasin a ce kawai a ta rubuta suna akan kabari don a gane ba haka ba ne. sai dai in a ce albani yake cewa kenan sai dai in a ce a garin a kabarurrukan mutane sun ta sa dutse dutse dutse dutse dutse duwatsun sun yawa waɗanda ake sawa alama kowa don ya gane mamacinsa ta yadda wancan ya sa dutse wannan sai ka zo ka rude ka kasa ganewa to tunda akwai matsalar ba za a iya ganewa ba to ka iya rubuta suna saboda duwatsun sun yi yawa kaga kana da wata larura kenan ka bawan Allah na wato akwai bin dai wato kaddi ayi wani abu da ya saba annabi in dutse ne mutum zai sa kabarin dan uwansa ya gane shi bai da wata matsala shine tambayar da wani dan uwa yayi kwanaki nace zamu zo kai ko na sanya wata alama akan kabari dan in gane kabarin dan uwana to a hadisi dai abinda annabi ya sa na alamar dutse ne ya amma dutsen kala kala ne ka iya neman wani dutse ka kafa ka iya neman eh, mulmulalle a'a na ƙasa ne a'a mai tudu ne a'a karami ne a'a dan dai ka gane to shi malam sai yake cewa sai dai idan duwatsun ne suka yi yawa ta yanda abin da ake da bukata na gane wannan kabarin ba zai yi a gane ba tunda annabi ya sa dutse ne dan a gane to kuma wannan duwatsun sun yawa yace to haka wa zalika bi sababi kasratil quburi masalan saboda kaburukan sun yawa wa kasratil ahjari al mu'arrafati sannan duwatsun da aka sa dan a gane kabarin sun yawa to wannan fahina idan ya juzu kitabatul ismi bi qadri ma tatahaqqaqu bihi al-ghayatul madhkura to a lokacin ya halatta a rubuta sunan mutum akan kabari a bisa iya gwargwadon bukatar da ake so a same ta wallahu alam na farko maganar rubutu akan kabari bai halatta ba Wani akwai hadisai da yawa mun karanta baya an haramta sai ya shigo mana da wata matsala da malamai ne wannan suka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba malamai ne suka yi ijtihadi to yaya maganar rubuta sunan mamaci idan ana so a gane sunansa a gane kabarin dan aje a kai mai ziyara ko a yi masa addu'a wasu sun yi kiyasi cewa tunda annabi ya ce a kabarin Usman ibn Maz'un a sa masa dutse ko ya ɗauka ya saka ya ce dan ya gane kabarin dan uwansa idan ya dawo to a iya rubuta suna dan a gane to sai albani ya ce a bara a bar maganar rubuta sunan nan a kai tsaye ba annabi dutse ya sa kowa ya sa dutse amma in duwatsun suka yi yawa ta yadda za a samu rikicewa kaga an samu matsala to mutum ya iya rubuta sunan alal larurati shikenan to sai kawo maganar imamul hakim ya ce wa amma qaulul hakim aqbal hadis aqbal hadis وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف وقد رده الذهبي بقوله ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي طب da wani babban karatu bayan mun gama wannan zancen kat wani zai iya zuwa ce to ina da maganar imamul hakim akan harkar rubuta sunan nan imamul hakim ya ce manya-manyan malamai na gabar da na yamma an yi ta rubuta sunansu a kan kabarurkansu wannan wani aiki ne da mutanen ƙarshen zamani suka karba a wajen na farko in wa imamul hakim Allah ya taimaka imamun zahabi sai ya biyo bayansa ya yi masa raddi ya ce baka faɗi komai ba ma fa'ilan ma fa'ilan ai ma shai'an. shay'an baka faɗi komai baka duba malam tun a can fa suke fafatawa malam ina ma da za su zo kabarukan mu yanzu su sha kallo mu <laughs> ma ma magana rubuta suna bane bane sunan layi da nan guwa da sababin mutuwa ma duk ana rubutawa yace zahabi yace mu ba mu san wani sahabi ba da ya aikata wannan ko ba rubutu a lokacin sahabbai babu wani sahabi da aka zo aka rubuta sunansa akan kabari yace wani abu ne da daga cikin tabi'ai wasu suka kirkire shi da waɗanda suka biyo bayansu. harkar rubuta suna akan kabari wani abu ne bako a lokacin tabi'ai aka kirkire shi kuma su ɗin ma hanin yin rubutu akan kabarin bai zo musu bane tunda mu mun zo mun samu hadisi da ya hana to yaushe za mu zo mu bi ra'ayin wani wadda shi bai ga hadisin ba shi yana da uzuri a wajen Allah saboda hanin bai zo masa ba mu kuma fa hanin ya zo mana mun karanta so ba za a yi rubutun ba kenan mun gama da wannan asani an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه an نهى أن يبنى على to sai magana gini akan kabari ina masu kawo bulo na siminti da ƙonannen bulo jan bulo ina masu gina ɗaki wa kabari ina masu tonowa tun daga ƙasa a gino shi saboda na wane ne kada gafiya ta shiga Allah ji kan sauran iyayenmu da kakanninmu da gafiyoyi suka ci cinye su a cikin kabarinsu annabi ya hana a yi gini akan kabari shikenan kat hadisi ibn maja da sanadi wanda mazajen sanadin nan mazaje ne ingantattu albani ya ce illa annahu munqati sai da akwai inqita a cikin hadisin imam al-busairi ya faɗa a cikin az-zawaid rijaluhu thiqatun illa annahu munqati'un al-qasim ibn mukhayrama ay al-qasim ibn mukhaymira lam yasma min abi sa'id wannan abi sa'id din almajirin sa shine al-qasim ibn mukhaymira to bincike ya nuna bai ji daga abu sa'id al-khudri ba yanzu mun dan shiga matsalar al-mustalahul hadith ga hadisi ya zo annabi ya hana a yi gini akan gabari. imam ibn waja ya kawo shi da isnadi ingantacce mazaje amintattu sai dai akwai 'yar matsala a cikin hadisin kamar yadda busairi ya faɗa a cikin azawa'id akwai wani mutum mai suna alkasim ibn muhaimira almajirin abu sa'id misali in ya ji a gare shi to ya tabbata bai ji ba qultu albani yace wa qawlu sindiyu fi hashiyatihi fi hashiyati ibn majah zancen sindi a hashiyar ibnu maja wanda yi wa ibnu maja hashiya da nasa'i ce isnadu sahihun wa fi zawaidi isnadu sahihun wa rijaluhu thiqat wahamun wannan maganar wahami ce la adri min man daga waye ne wa rawahu abu ya ala ya ala ya ruwaito shi da lafazin naha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yubna ala alqubur annabin Allah ya hana ya gini akan kabari au ka'ada alaiha ko a zauna akan kabari au salla alaiha ko ai salla ana fuskantar kabari Ƙalal haisami fi al zawaid imam al-haisami ya faɗa cikin majma' az-zawaid wa rijalu siqat mazajen wannan hadisi amintattu ne thumma waqaftu ala isnadihi fi musnad abi ya'la albani yace ina cikin bincike sai na ci karo da wannan isnadi na wannan hadisi a cikin musnad na abi ya'la فإذا هو من طريق القاسم ابن مخيمرة نفسه ashe ta hanyar wannan alkasim Ibnu mukhaimira ne shi kansa lakin badali an la wata lilin jazama busairi sai kuma ya bayyana gare ni maganar da busairi ya faɗa cewa hadisin yana da inqita'i wannan alkasim Ibnu mukhaimira din bai ji daga abu sa'id ba ashe babu wannan maganar fa inna musnadahu yace yawa fa inna mustanadahu qawlu ibnu ma'in ya dogara ne shi ma busairi da magana ibnu ma'in yace lam nasma annahu sami'a min ahadin min as-sahaba al-qasim ibn mukhaymira mu ba mu ji cewa ya saurari hadisi daga daya daga cikin sahabbai ba kwata-kwata kaga wannan magana ce ga mamiya ba cewa aka yi bai ji daga gurin abu sa'id wato a take ba kai tsaye ba kamar yadda shi imam wato abu sairi ya faɗa to bari mu ji me zai ce wa qad zakara lahu fi tahdhibi riwaya an ibnu amr to amma sai gashi hafiz ibnu hajar ya kawo a cikin tahdhib al-kamal cewa yana da riwaya daga abdullahi dan amr na ɗaya kenan kuma aka ce yana da wata riwaya daga abi sa'id na biyu kenan daga abi umama na uku kenan wa annahu sa'ala aisha kuma an taba samun ma ya tambayi na aisha albani yace kuma da muka duba shekarar mutuwar alqasim ibnu mukhaymira din nan sai muka ga lalle eh haka ne yayi karatu ya ji a gurin waɗannan kuma ya tabbata wa sanatu wa fatihi tu ayidu zalika shekarar mutuwar sai yana tabbatar da haka faraji ka koma kenan hadisi ya inganta <laughs> kai Allah ji mala albani Allah masa rahama an fahimci sakon kuwa wannan hadisin wallahi yana da kyau mu gani hadisin nan da aka kawo anan cewa annabi ya hana a yi gini a kan kabari wani ɗan bid'a da yake so ya goyi bayan ra'ayin gini a kan kabari idan ya karanta ilimin hadisi zai iya maka illa idan baka saurari jawabin malamai akan hadisin ba ai hadisin ma da ake cewa an hana gini akan kabarin ma bai inganta ba busairi ya fada cikin zawa'idu cewa rawin da ya jiyo daga abu sa'id din ma bai ji ba haka wane ya faɗa haka wane ya faɗa eh kaga albani wato yana da adalci inda wani ne mai son zuciya bai zai kawo wannan hadisin da yake da illar ba misali sai ya kawo mai illar dan yayi bayanin warwarar illar ya faɗi waye ya ce hadisin yana da illa ya kawo ma ya ce busairi ne ya faɗa cewa munkatu'i ne hadisin me dalili saboda wannan qasim ibn mukhaimira bai ji daga abu sa'id ba yace shikenan ba damuwa yace na je na yi bincike na karanto daman haka ake ai a duba wancan hanya a duba wancan hanya gaba ɗaya abinda shi ya dogara da shi shi busairi wani malami ne ibn ma'in Shi ne ya saki zance wata ran akan kasim ibn Mukhaimira aka ce yake cewa ai wannan bai jima daga ko daga cikin sabai ba yanzu kaga shi korewa yayi shi ibn muhaim Albani ce sai ga shi na samu isnadin hadisin ta wata hanya ga baki ɗaya in kida'in da ake faɗa yankewar da ake zato cewa akwai a cikin hadisin ma babu ita dalili kuma ga hafiz ibn hajar a cikin at ya kawo wannan mutumin da ake cewa bai ji ba daga abu sa'id yace ai ya ma ji daga Sabai da yawa gashi nan daga abdullahi dan Amur ya ji ya ma ji kuma daga abu sa'id din ya ji daga abi umama kai an samu ma riwaya ya je ma yayi wa nana aisha ma fatawa ya tambaye ta sai muka duba shekarun da ya mutu sai muka ah, ai kwarai ko lalle shekarar da ya mutu ta nuna din ya ji a gurin su gabaki ɗaya albani yace ka koma ka ƙara bincike faraji kenan hadisi ya tabbata annabi ya hana a yi gini akan kabari wannan shine ilimi wannan shine research bincike ba wai da ka ba ga littafi gashi nan magana gini akan kabari ta tashi kada a yi gini akan kabari haram a salisu abu na uku an abi tayyahi al ya ce. قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته ولا قبرا ولا قبرا مشرفا إلا سويته أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق أبي وائل عنه والطبراني في المؤجم الصغير من طريق أبي إسحاق عنه وله في مسند الطيالسي وأحمد طريقان آخران عن علي رضي الله عنه Ali bin Abi Talib yana faɗa cewa kamar yadda ya zo daga Abil Hayyaj shin ba zan tura ka kai min aiki ba kamar yadda manzan Allah ni ma ya aike ni sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya aike ni cewa duk inda na je na ga mutum mutumi ko wani gunki timsalan ko sura a wani gida annabi ya ce in yi labulin da shi da ƙasa in rugurguje shi idol gunki annabi ya ce aliyu shiga duk gidan da ka je ka gan shi ka sare shi ka faskare shi ka sauke shi kaji na ɗaya ya kori shirka kenan kamar can da annabi ibrahim faja'alahum illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya gudutsura shi ya mai da shi pieces annabi ya ce wa aliyu ya je wannan a nan gurin yan uwana musulmi yan uwana musulmi kun san cewa a garin nan ana sai da gumaka kun sani alhamdulillah gunki a karamakalla gunki kishiyar Allah ne masu bautar gunki suna bauta wa wani Allah ne amma yau a kasuwanninmu akwai musulmi waɗanda suke sana'ar sayar da gunki a cikin kasuwanninmu na cikin gari asali idols mutum ya je ya sayo gumaka wai saboda turawa suna zuwa su saya ko waɗanda suke baƙi ne waɗanda suna zuwa gari suna zuwa su shiga kasuwanni suna saya suna bauta musu kwarwarin nan waɗanda ba su da mushirkai a cikin suna zuwa su saya sai mutum ya je ya kafe shi a ɗakinsa idan ya tsufa ya canja wani ya kawo ya aji musulmi saboda neman kuɗi haka makalla ya je ya siyo gunki ya ajiye shi yana sayarwa yana business ɗinsa kuma an kira sallah ya zo ya ƙadƙa mata sala ya jona wallahi haramu alaikum ba ku da bambanci da masu sai da giya ko ba ka bane me yasa aka ce kar a sayar da giya saboda shan giya haramun ne bautar gunki halal ne yanzu mu ce yana da uzuri ya je ya bude shagon giya ya ce dan akwai arna a garin nan za su je sha giya ko musulmi bara gurbi suna zuwa sha giya bari je bude shagon giya saboda ina neman abinci yanzu kai za ka yadda ka je ka ciyar da iyalinka da kuɗin gunki kai yanzu za ka yadda ka je ka gina gidanka da kuɗin gunki kai yanzu za ka yadda ka je ka ciyar da mahaifiyarka ka biya kuɗin kujerar maka da kuɗin sai da gunki musulmi a kasuwar musulmi sai an yi magana mutum ya ce mu nemo abinci muke nemo abinci to me yasa baka je ka ɗauko karnuka ka kasa ba ko shi ma nemo abinci ne Ba ka da bambanci da bakule mai sai da kare me yasa baka bude shagon aladu ba wallahi gwandamar sai da kare da mai sai da alade da mai sai da giya wallahi akan mai sai da gunki saboda in kun lura duka waɗannan gaba ba shirka ake da su ba me ake da su abu ne na haram kawai a ci ko ba kama ne ba amma wannan fa to Muhammadawa yawa muhammadu muhammadu ana muhammadawa muhammadawa kar mu ce je yana rike carbi sun yaudare ka sun baka carbi kana yance ma duk abin da kai wai saboda kana lazimi kaza wala sun kai ka sun baro da carbin za a zo a shaƙe wuyanka ai maka azaba wallahi al'azimu ya hada haram la ya juz karara bai da bukata wani tawili ga aliyu bin abi talib annabi tura shi ya ce ka bi gida gida ba fa shi ya saya ba ba sayarwa ake ba gida gida an ka gani ka faffaskare shi sako ne wannan karbi ka ajiye shi a hanya na biyu annabi ya ce kaje duk kabarin da ka ga ya zama mushrifan ya wuce wannan takin da muka faɗa sati mai zuwa satin da ya wuce taki ɗaya wannan duk kabarin da ya wuce wannan tudun haka kaje ka gwada mita nawa ne manzo Allah ya ce kaje ka sassake shi an ba ku dama ku daga kabari amma kai ya wuce haka kai ya wuce wannan tudun ban sani ba ko ya kai tsawon littafin nan misali kamar tsawon littafin nan shine daidai duk kasar da zaka sa wa kabari to kada ta wuce haka insha Allah ba zai wuce wannan ba normal littafi wannan duk kabarin da kaga ya wuce wannan to ka sare shi ka sare shi ka sa magirbi ka faskare shi kaga babban aiki ne na'am akwai masu karamin hannu gaskiya ne amma ni nawa yake ni nawa babba ne ko karami ne tsaka tsaki ne khairul umuri awsatuha mutum ba tsakaicen mutum mutum wanda yake medium kamar dai irin mu kenan ko <laughs> matsakaici gaskiya ne wannan tambihi ne mai kyau wani hadisi muslim ya rawaito shi da abu dawud da nasa'i da tirmizi kuma yace hadisi ne ingantacce da imamul hakim da imamul bayhaqi da imamul tayalisi da ahmad duk wannan sun rawaito wannan hadisan kamar yadda ya zo a cikin mujamus saghir imamu tabarani ya kawo shi kuma ya zo a cikin musnad da yalisi da imamu ahmad shi ma cikin musnad ɗinsa ya kawo hanyoyi guda biyu daga ali bin abi talib qala shaukani rahimahullahu ta'ala fi sharhi al hadith imamu shaukani ya faɗa a sharhin wannan hadisin فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعي ومالك لكو إمام الشوكاني يا فدا الله يمسر هما أقرقشين شرح وانا حديث يتشي كنغا sunna ta tabbatar cewa ba a daga kabari a loda masa ƙasa dagawa mai girma sama da yanda shari'a ta ce a daga shi ya ce kuma daidai ne kabarin mutum mai falala ne ko mara falala ta san malam in mutum mai matsayi ne sai a ce a labka masa ƙasa ya yi tudu sosai in an gan shi kato a ce a nawa ne ne ya yi idan miskini ne kuma da su dan tura masa shi ke ce a bashi haka subhanallah da mai falala da mara falala duk kabarin su dai kar a loda masa ƙasa ya wuce ka'idar da muka faɗa Ya wa zahiru anna raf'al kuburi ziyadatan ala al-qadr al-ma'zun fihi muharramun zahirin zance daga kabari sama da gwargwadon da shari'a ta ba da dama ya wuce taƙi ɗaya ɗin nan to haramun ne kaga ashe wannan maganar bayan izalar unguwarku ne suka faɗa ba ko ba haka bane ba bayan masallacin unguwarku ne masu kaza da inda kake zargi suka faɗa ba imamu shaukani shine ita sunnar ai dama a faɗa abin malamai magabata suka faɗa a gaya mutane don ku bi su ku huta ya ce wannan ma ba shine ra'ayinsa kaɗai ba haka imamu ahmad ya faɗa imamu ahmad ibn hanbal ba shi kadai ba da wasu ma manya-manya malamai sun ce haramun ne daga kabari ya wuce kadarin da aka ce ba shi kadai ba shafi'i ma ya faɗa ba shi kadai ba imamu maliku ma ya faɗa to me ake neman sama da wannan amma dan Allah yau ku kai ziyara magabartun mu gani da na sunnan da na bid'ar ki daya shi yasa wallahi mala akwai tsananin bukatar ka rubuta wasiyarka ka rubuta wasiyarka ka wasiyarka kafin ka mutu wani ɗalibi wallahi dan uwa cikin ɗaliban ilimi kwanan ne ya rasu bawan Allah mutumin kirki matashi yana tsakiyar ganiyar sunnar sosai dan boko ne amma sunnar ake sosai to da yake ya karanta sunna ya saurara ya ji malamai sun faɗa a rubuta wasiya tuntun ya rubuta wasiyarsa ya rubuta ya ajiye ya rubuta a cikin kwamfutarsa wallahi malam sai bayan ya mutu aka zo ana bincike ana dubawa aka ga wasiyar da ya rubuta amfanin wasiya kenan malam ka rubuta in baka rubuta ba saboda tsautsayi cikin abin da ya fara fada ya ce idan Allah ya ɗauki raina in Allah ya ɗauki raina in Allah ya ɗauki raina wani dai ne zai mun sallah in baya nan wani in baya nan wani matukar na riga su mutuwa suna yadda su mun sallah ɗaya kenan yace kuma kada a yi mun zaman makoki a yi haƙuri da an kai ni kabari na la ilaha illallah kowa ya dawo ya tafi gida kowa ya dawo ya tafi sana'arsa kowa ya dawo ya tafi aikinsa ban yadda a zauna mun ba saboda annabi ya hana zaman makoki <coughs> ya rubuta ya ce gidana da nake ciki idan na mutu a mai da shi makarantar islamiyya wallahi kuma ya gaya wa iyalan ya ce ina a wannan gidan islamiyya ne ya ce littattafai na na laburare na gaba ɗaya a tattara a kai masallacin unguwarmu inda nake ta'alim nake karantarwa ɗaliban ilimi a ta karantawa ya ce sauran abin da na mallaka da gonata da amfanin gona na da kemis dina yana da kemis da wane ne da wane ne da waye nake da shi shi kuma magada a je a raba musu ya ce motata da nake hawa a sayar da ita a biya duk bashin da ake bina wasiyan nan malam ta musu amfani kwarai da gaske ana binne shi ana dawowa sai yan uwa sai aka ce to ai hakuri ga abin da ya ci shikenan to mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya masa rahama Allah ya ba wanda ya zauna ko burma ɗaya babu me ya rago da shi yanzu ba gashi kana mai addu'a ba dan uwa ne fa in wasu ku sun san shi ma haka aka yi wasiyar ta yi amfani to yana da kyau ka rubuta wasiya ka ce in ka mutu ga yanda kake so a ma saboda tsautsayi wani zai zo wani yayanka ne ka surgumin dan bid'a ne wallahi zai ɗebe ka gaba ɗaya aje a maka komai na bid'a ka kare nan duk kullum muna tare da kai ana sunna Allahu akbar Allahu akbar ka mutu an je an tukuikuye ka an maka bid'a gaba ɗaya ba ruwan su kuma bai dame shi ba shi ku yi wasiya in ba ku manta ba mun yi magana karatun wasiya anan kuma wasiya tana buƙatar updating rubuta ta ake bayan lokaci lokaci ka rinka budewa kana duba watakila kuɗi ne ake binka bashi ka biya sai ka kansile watakila kayi ra'ayin wani abu kace kaza sai ka canja ka gyara haka ake ana updating dinta ana duba ta lokaci lokaci dama a desktop ɗinka kake barinta a computer kuma kai printing hard copy ka ajiye saboda tsautsayi ɗaurin aure zaka tafi wallahi ku je a haɗari ka mutum wallahi sosai kuwa so irin wannan abubuwan da suke faruwa ana samun matsaloli rikici wani bawan Allah ya mutu dan uwa ne Allah ya masa rasuwa kai malam wani wani kazamin mutum kawai ya zo wuce a unguwa kazami in nace kazami kazami a aqida mai shirka mai bid'a ko ana kyamarsa ko matar aure ma sun san bai da tsarki amma tun da tsotsayi ya sa limami ne anguwa yana kaza na kawai ya wuce ya wuce kawai yi wannan bawan Allah sallah bawan Allah malam wadda a da a duniya yana raye baya bin shi sallah dan me mutumin da baya bin ka sallah bai yadda da aqidar ka ba zai mutu ka zo ka wuce gaban gawansa ka ce za ka yi mai sallah da wani dalili ka nemo yan uwansa su masa ka ga ra'ayi ne ai fahimta ne in na yadda da kai na amintu da aqidar ka na bi ka in ba yadda ba zan bi ka ba to dan me kuma ni in na mutu zaka zo ka ce zaka yi min sallah da wani dalili kuma kai ka san cewa ba tare suke ba ka zuba ido ka kyale shi to wannan yana daga cikin ha'incin da ake wa mutum bayan ya mutu a zo a yi maka shirme wani kazami ya zo wuce maka yi ta addu'ar ma Allah bai karba addu'ar ba ka nemi mutane masu tsarki da ka yadda da su ka maza maza ka rubuta haka ake yi Allah kai mana afuwa duk inda za a binne mutum wallahi ya kamata mutum ya faɗa saboda akwai tasiri akan inda za a kai ka kar aje a kai ka cikin mutanen banza makabartar da za a kai ka za ka iya cewa wuri kaza nake so kuma dole abu wasu yadda ka faɗa to kar a daga kabari ya wuce ka'ida waɗannan malaman haka suka faɗa Allah musu rahama da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu malik to hatta binne kabarin za a zo a je a binne ka su zo kawai wani jahili ya zo ta ɗiban tebur yana afka ma ƙasa akan kabarin ka jahili fituk ta ɗiban ƙasa ana alabka a zuba masa ka yi bayani idan an zo yan uwanka sun kai su ce a sun ce ga yadda za a yi mai a kabarin nan? to amma matsalar mu ne sai a ta karanta ba ma aiki a ta karanta ba ma aiki a ta karanta ba akwai abin da kuma yana buƙatar bayani sai bayan ka mutu a zo a yi da na sani hatta yayanka za ka iya yin wasiya ka ce kada a yadda na mutu yata ko ɗana a aura masa mai kaza ko mai sifar kaza akwai wanda ya wannan yace ƴaƴana mata su wance da su wance su wance ka'ida mijin da za a aura musu me kaza me kaza me kaza ya zama mai aƙida kaza musulmin ƙwarai mai kaza kar a zo a ɗauki mutum kawai gashi gashi nan a bashi ya ban yadda ba so da an zo nema sai a ce ai haƙuri ga abin da ubanta ya ce kafin ya mutu bahaushe kuma yana girma wasiya daidai gwargwado amma ka zo ka mutu a ɗauki 'yarka je a bawa wani wanda yake ba shi da addini ko wanda yake ma gaba ma da aƙidar kwarai a a tara tarkace ko wani ɗan duniya mara addini wanda yana ganin musuluncin mata kula wa mutane ake yi kawai zai aure yarka ka hada zuri'a da shi ka yi masa hidima ka haifa masa ya kawai ɗauka ka gama wahalar tarbiyya kawai wani zai kwashe ta ka tura yarka islamiyya ta haddace qur'ani ta yi kamar tarbiyya tana sa hijabi da niqabi ka je kai ta gurin dan duniya dan rawa saboda yana da kuɗi ko dan luwadi saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da kaza ka yi bayani hakkinka ne ko ɗanka ya je ya nemo wata kazama saboda ɗan duniya ne shi ko a bashi wata ka ce ni dai in dai dana dana ne zai ba mun da na faɗa ga sifofin matar da nake so ya aura me kaza me kaza me kaza ya dace da sifofi na shari'a ta musulunci wannan ba laifi ba mu haɗu gaba ɗaya mu taimaki junanmu mu agaza wa mu sai mu samu rahama da taimakon Allah tabaraka ta'ala ya Allah ka sa mu cika da imani ka sa aljanna ce makomar mu ya Allah ka kyautata makwancin mu ka sa iyayenmu su samu rahamarka da malamanmu da magabatanmu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh